Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai ƙarewa. Cikin wannan shirin za a ji maido da ɗasawa tsakanin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Za kuma mu taɓo ziyarar da shugaban Faransa ya kai Amurka, a Najeriya za mu taɓo ziyarar da shugaba Buhari ya kai jihar Bauchin Yakubu. da matsalolin rashin tsaro a jihar benue da kogi sannan kuma za mu za ku mu shiga nijar da ƙasar kamaru saboda haka a yi sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai mu fara da labarai da suka karaɗa duniyar ta mu wannan mako mai karewa na maido da ɗasawa bayan da suka kwashe shekaru 65 ana zaman doya da manja tsakanin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Kafofin yaɗa labarai na duniya an yi ta nuna wannan maido da zumunci tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kuma takwaransa na Koriya ta Kudu Moon Jae-in. Dr. Nasir Adamu Aliyu mai lura da lamurran siyasar duniya ne da ke zaune a Abuja kuma Muhammad Salisu Hamisu ya nemi ji daga gare shi yadda yake kallon maido da wannan zumunci. Ina ganin wani babban abin nasara ne wajen kokarin samun zaman lafiya a wato shi rigidin Koriya da kuma duniya ga baki daya. Saboda kasan nan ya zama kamfani ne na daga tsakanin kasashen duniya. saboda haka ina ganin babban alheri ne idan har Allah ya sa aka tabbatar da zaman lafiyar nan. Da dama daga masar hanta da ma 'yan kasar Koriya ta kudu suna ganin kamar anya makwabciyar Koriya ta Arewa za ta mutunta wannan yarjejeniya ko kuma da gaske take yi ma domin ta ci gaba da tafiya kafada da kafada da 'yar uwarta kuma makwabciyarta? Dama kasan yadda suka yi akwai abubuwa kamar da suka tsayar guda uku cewa in dai ana so zaman lafiya ko mu haɗa kai na ɗaya cewa mu haɗe ko mai haɗin kai tsakanin mu ko mu zauna lafiya dole a bayyane yi a tsakanin mu ba tare da wata ƙasa ta shiga mana ba hmm. na biyu suka ce to mu sake haɗewa kuma to dole aiki ba cikin lallami da lumana sannan na uku kuma cewa duk abin da za yi na haɗewa a tsakanin mu to dole a bar mu yi abin da za mu haɗe kanmu da kanmu ba hmm. tare da wasu ƙasashe sun dame mu ba ka san ka lura da ai ka san wurin daga ya zama na yaƙi daga lokacin da tarayyar soviet ta shiga da kuma lokacin da amerika suka shigo ka san akwai lokacin da japan ta mamaye wanda har ya kawo matsala sai da china ma ta shigo ciki ka san china ce ta taimaka musu aka tura da turawa da kuma ko japanawa ne kusan zuwa inda a yanzu ake dinnan kusan in ba haka ba ka san da zai ta North Korea babu ita so haka ina ganin shi shugaban wannan kamar ina ganin zai dore saboda hangen nesa da yake ina ganin saboda kayan abubuwan sun yawa so kuma dole yi shima shi ma ina ganin abin zai dan iya dorewa wato za a iya cewa ci gaban da aka samu yanzu yana da alaka da tsame hannun kasashen yammaci da kuma amerika da suka yi daga cikin al'amuran su kenan kamar yadda na ce da albarkar saba'in da biyu dama da suka yi cewa idan dai ana so mu zaman lafiya ko kuma mu daidaita tsakanin mu to kowa ya cire hannunsa to ka ga yanzu in ka lura kasan da an yi wani six party talk wato magana ya ta tattaunawa ta kasashe shida din nan to kaga dai wannan ba ta haifar da komai ba yanzu ka lura zaka ga kusan kowa yana kokari a kyale ita kure ta arewa da kuma kore ta kudin su yi abin da suke ganin ya dace ko da yake america san tana gudun jin kunya saboda haka shi kokari ta tura a yi yarjejeniyar misali tsakanin su shugaba donald trump yana hura yana ciza ya dan yana janye baya kuma za ka lura rashin misali matsa wasu ne yanzu ya sa ka ga ai abin yanzu saboda haka ina ganin janyewar wasu kasashe daga katsalandan ina ganin ya taimaka to in dai ba su yi katsalandan din sosai ba ina ganin shi kansa nan nuskurin ya gaji in ka lura ai kaga ci gaba ya kamata a ce ci gaban ga daidai da na ita koriya ta talewa. me alfanun da su kasashen za su tsinka da kuma yankin sakamakon wannan yarjejeniyar. a sosai kuwa in aka samu haka kaga ita koriya ta arewa an kankare ta wajen kasuwanci kaga dama ba kusan da da aka fara sulhuntawa wajen alif da saba'in da uku har sai da aka samu ci gaban da ita koriya ta arewa ita ce ta kasance babbar abokiyar kasuwanci ta koriya ta kudu to kaga idan aka samu wani yanzu misali aka buɗe musu hanyoyi domin kasan dole idan kasa ta su ci gaba dole ta yi mu'amala ta kasuwanci da sauran kasashen duniya yanzu in ka lura kaga akwai fasaha akwai kere-kere suna da shi amma kuma suna buƙatar su ma su haɗa hannu da wasu kamfani kamar misali kaga ai China abin da ya jawo da ci gaba shine misali kaga suna takaba da jirgin ƙasa mai sauri na kusan jirgin kasa da ya fi kowane gudu a duniya sun haɗa abin da Germany to kaga idan su ma suka samu haɗin kai irin wannan za su samu alfanu na ɗaya za su samu zaman lafiya na biyu wato rayuwar al'ummar Koriya ta Arewa zai inganta sa'an nan kuma ina ganin fargaba da ake da ita ta maganar wannan makamin kari dangi na nukiliya to kaga wannan zai kara faru to kaga alfanu ne ga kowa da kowa in fact har duniya. A gaida Dr. Nasiru Adamu Aliyu. Yanzu sai mu tafi kasar Amurka inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sami kyakkyawar tarba a lokacin da ya kai ziyara ta kwanaki uku a Washington. Na tambayi Alhaji Abdulrahman Dande Abarshi, ɗan asalin ƙasar Nijar, mazaunin Amurka, mai sharhi game da lamurran duniya yadda ke kallon ziyarar Emmanuel Macron a ƙasar Amurka. An yi mishi marhabin da zuwa, amma ta san shi macron abin da yake dauke da shi manyan abubuwan da yake dauke da shi a nan amurka abu biyu ne na farko farko shi ne abin da rajajeniya wannan da ake yi ta iran kasan kungiyar europe da amurka sun yi tun lokacin obama sun yi rajajeniya da kasar iran don saboda makamanta na nukiliya ta tsaida su eh haka ne to shi kuma ka san shugaban kasa na yanzu Trump da ya zai shi ya ce bai yarda da wani yarda yana so ya sake shi ya huda Amurka da cikin wannan rajajeniyar. Su kuma kasan Europe sun goyi bayan wannan rajajeniyar har yanzu suna so a tsaye da wannan rajajeniyar da su da Iran. a rike ta wannan rajajena shi kuma trump ya a yana so ya fita ya karya shi wannan rajajena da aka hada amurka lokacin obama sun yarda da shi don ya zo ya nemi cewa ya sa trump kin ya yarda ya ce ya amince a cikin da da ne kamar da aka tsaida shi a lokacin obama sai na biyu. na biyu kasan ita amurka ta fita daga cikin kungiya wannan ta canjin yanayi to amurka ta fita daga cikin shi yanzu shi yana so kuma ya sa amurka ta koma cikin wannan eh, tsari na canjin yanayi to abu na uku da zan ƙara shi ne kasan ita zancen siriya kasan lokacin da aka yi kwanaki yanzu ko kwana bakwai ne ko kwana goma haka da amurka da faransa da ingila suka kai hari a siriya kasan kan lokacin nan kamar kwana biyu kan wannan harin shi trump ya yi bayani a nan kasar a talabijin ya ce zai janye sojawansu daga can siriyal. sai shi macron ya ce a ah, suka yi magana a waya yana nema kuma ya sake ya jawo kanshi cewa yana da shi kamar shi yana bibi su akwai gano zuwa tsakanin su shi macron kin da ah, trump saboda zai ke sa kuma ya sake ra'ayi bisa serial ita da kanta wato dai wannan ziyara da macron ya kawo amurka na da muhimmancin gaske eh, tana da muhimmanci a wurin shi shi macron saboda ka san shi Trump kamar wanda muka taɓa hira kwanakin bayan ina ce maka mutum ne wanda bai da tabbas. Na saba gaya maka na ce ma mutane irin wannan abu aiki na cewa mai tsaro ta. Kenan bai da tabbas kai kai kwanto bisa abin da ka aza zai ce haka nan sai ya fito min wani wuri ba nan bikin ba. Ta bakin Alhaji Abdurrahman Dande a bar shi kenan daga Washington na kasar Amurka. Shugabannin biyu dai sun tattauna game da lamurra da dama kamar yadda suka gabatar da jawabai a bainin manema labarai. Ga Abdulkarim Ibrahim Shikal da wannan rahoto. Shugaba Emmanuel Macron da ke gabatar da jawabi jim kaɗan bayan ganawarsa da takwaransa na Amurka Donald Trump ya ci gaba da cewa. And what we have to work on, obviously, with Iran Abin da muke son cimmuwa tsakanin Iran da kasashen yankin da magungun kasashen duniya biyar shine samar da yarjejeniya madaidaiciya. Dole ne a cikin wannan yarjejeniya mu tabbatar da cewa Siriya ta gobe ta kasance ƙasa mai cikakken 'yanci. Wannan abu ne mai muhimmanci kuma alhaki ne da ya rataya a wuyanmu. This is very important and that's our duty. Baya ga yin watsi da yarjejeniyar nukiliya da kasashen duniya suka kulla da Iran shekaru uku da suka gabata. Shugaban na Amurka Donald Trump ya zargi Tehran da marawa ayyukan tsagiranci baya musamman a kasashen yankin gabar ta tsakiya. The campaign of maximum pressure will continue. Za mu ci gaba da matsin lamba, saboda haka ne ma Faransa da Amurka suka amince cewa ba ta yadda za a yi a bari Iran ta mallaki fasahar kera makaman nukiliya. Dole ne kasar ta daina marawa ayyukan ta'addanci baya. a fili yake cewa idan aka je a yankin gabas ta tsakiya za a tarar akwai alamun da ke tabbatar da cewa iran na tare da masu tayar da fitina you see the fingerprints of iran behind problems A da bangare kuwa shugaban na Amurka Donald Trump ya ce ya zama wajibi kasashen larabawa waɗanda ya kira su a matsayin attajirai da su ware makudan kuɗaɗe matuƙar suna buƙatar yin nasara a kan Iran. Kafin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya baro Amurkan sai da ya yi wa Majalisar Amurkan jawabi na musamman. Ga Abdurrahman Gambo Ahmad da wannan rahoto. Shugaban Macron da ke kammala ziyarar kwanaki uku a Amurka ya ce matsananciyar aƙidar kishin ƙasa da kuma fifita manufofin ƙasa kan komai na barazana ga ci gaban duniya ana ganin wannan jawabin na macron tamkar shagube ne ga shugaban amurka donald trump da ya sha faɗin cewa sanya muradin amurka ne a gaba isolationism Tsarin sanya muradin ƙasa a gaba da komai da kuma aƙidar tsananin kishin ƙasa za su iya mana maganin wucin gadi dangane da tsoro amma fa rufe kofofi ga sauran kasashen duniya ba zai hana ci gaban duniya ba don haka babu abin da zai kara illa tsananta fargaba ga al'ummar kasashenmu shugaba macron da ya jinjina kwakwarar alakar da ke tsakanin amurka da faransa ya kuma bayyana kwarin gwiwar cewa amurka za ta dawo cikin yarjejeniyar dumamar yanayi da kasashen duniya sama da 190 suka amince da ita a birnin paris yayin da shugaba trump ya janye kasarsa daga wannan yarjejeniya Gurɓata teku da kuma rashin takaita fitar da gurɓataccen hayaƙi ba kuma yake haifarwa ba illa kashe wannan duniyar tamu. Ya kamata mu tunkari wannan matsalar domin kuwa ba mu da wata duniyar. na yi amanna cewa wata rana amurka za ta dawo cikin wannan yarjejeniya ta sauyin yanayi da aka cimma a birnin paris mambobin majalisar ta amurka sun tsaya na tsawon minti uku don karrama macron a zauren tare da ya masa tafi a yayin jawabinsa rahoton abdulrahman gamba ahmad kenan kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international sai mu shiga kasar faransa sosai domin cikin makon nan da ake zance ne jami'an tsaro a faransa suka kama hamshakin attajirin nan ɗan kwangila da ke faransa wato vincent bolore saboda zarginsa da hannu wajen cin hanci da rashawa a wasu kwangiloli da dama a yammacin afirka ana zargin vincent bolore ne da hannu wajen cin hanci da rashawa a kwangiloli a kasashe da suka hada da gini conakry da kuma togo Mun tuntuɓi Dr. nuhu Salihu Jangwarzo mai lura da siyasar duniya, shin baya ganin matakin kama wannan fitaccen attajiri da ke kwangiloli da dama Afirka na iya hana wasu attajirai na Turai zuwa Afirka domin su zuba jari? A'a, babu wani tsoro, ai in mutum mai gaskiya ne bai kamata ji tsoro hukuma ba, in dai kana da gaskiya eh, kana ka zo cikin ƙasa eh, wadda ba taka ba ka yi kasuwanci ƙarƙashin dokokin da wannan ƙasa ta shimfiɗa. Bolore bai ba mamaki ba kuma mu tun da muke jiran a yi haka saboda yana ɗaya daga cikin kamar fafatukar duk wani ɗan kishin Afirka yake yi wanda eh, ya kyamaci irin abubuwan da turawa suke a cikin ƙasashen mana Afirka. Ta bakin Dr. Nusa Lujan Gwarzo kenan sai Najeriyan kanta Mu fara da ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai jihar Bauchi, inda ya nana aniyarsa ta tsayawa takarin shugabancin kasar a zaben baɗi, kamar dai yadda za a ji cikin wannan rahoton da wakilinmu Ibrahim Malam Goje ya aiko mana daga bauchin Yakubu. Irin tarbar da ɗaruruwan dubban jama'a ta yi wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan. a lokacin da ya isa filin wasa na abubakar tafawa balewa da ke bauchi don kaddamar da kayan tallafi da gwamnatin jihar ta tanada don rabawa talakawa shugaban na najeriya ya yi amfani da ziyarar tasa a bauchi inda ya bada takaitaccen tarihin mukaman da ya rike kana ya nanata aniyarsa ta kamawa tare da tatse masu satar dukiyar gwamnati nan na yi gwamna a nan arewa maso gabas lokacin nan tana zanna lafiya lokacin nan babu boko haram amma ni kaɗai ne gwamna a jihohi yanzu guda shidda daga nan na je ne aikin mai shekara uku da wata uku karkashin general obasanjo ne shugaban ƙasa da ta a lokacin kuma ban dami da abubuwan da mutane ke faɗi ba daga shugaban ƙasa na lokacin kwararren shakari da sauransu yawancin su na kai su kiri-kiri na ce sun yi laifi an sha amana al'umma duk wanda ya ce amayas kasancewar najeriya na tunkarar lokacin babban zaɓe na ƙasa shugaba buhari ya roƙi al'ummar ƙasar su rungumi siyasa gadan-gadan kana ya jaddada shirinsa na takarar zaben shugaban ƙasa a shekara mai zuwa ina fata jama'a ku ɗauki siyasa da ƙarfi za a shiga cikin campaign neman zaɓe yakin neman zaɓe na ce zan sake tsayawa da yarda Allah zan kuma tsaya ina so a yi haƙuri da mu na ga muku yadda na yi da ina soja to yanzu kuma tunda na shigo cikin farar riga kamar ku farar taguwa zan ba a sannu amma duk wanda aka ba amana ya ci to sha Allahu za mu kama shi musaya a maida baitul mali Ibrahim Malam Goje RFI Hausa Bauchi Najeriya sai mu tafi jihar katsina wadda aka sanar da cewa ta kwashe shekaru ɗaiɗaiɗai har shida yanzu aka babu batun cutar polio wato shan inna a kan haka muka nemi ji daga bakin kwamishinan watsa labarai na jihar katsina alhaji hamza barodo ko ina sirrin wannan kamar yadda ka faɗa sanin kowa ne cewa jihar katsina tana kan gaba wajen tabbatar da cewa an yi amfani da duk damar da ya kamata a yi amfani da ita wajen tabbatar da cewa an kau da wannan cuta ta polio wadda ta kan yi barazana ga yara zuwa matasa kai har ma wani karon ma eh, magidanta amma cikin iko Allah da yake yadda ita wannan gwamnati ta APC a jihar Katsina kuma karkashin jagorancin Right Honorable Aminu Bello Masari ta himmatu wajen tabbatar da cewa duk abin da ya kamata ta yi na bangaren ainihi ba da nata kaso da kuma ainihi tanadan da wannan yaki na wannan cuta yake bukata to ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ko da yaushe tana tabbatar da cewa ta ba da wannan muhimmanci akan wannan al'amari. Akan ce jihar Katsina na da yawan nakasassu da cutar polio ce sanadi wasu dabaru kenan jihar katsina ta bi don ban kwana da wannan cuta. shi ya sa maka saukar ta ɗauki nauyin wannan abu ta ɗora shi kan mataimakin gwamnan jihar katsina wanda shi ne yake jagorancin wannan task force na wa'annan cututtuka ni ma da kwamishinan kiwon lafiya da ni kuma kwamishinan yaɗa labarai da kwamishinan ƙananan hukumomi da muhimman dai ɓangarori na gwamnati suna cikin mambobi na wannan kwamiti. a gaida alhaji hamza barodo Daga Katsina sai makurdi inda ake ta samun rigingimu ɗan tsakanin nan, da fari dai wasu ne da ake ganin makiyaya suka kai hari wani coci a wata ƙaramar hukuma inda aka kashe mutane sha bakwai. daga bisani da aka kai gawarwakin mutanen garin makurdi babban birnin jihar sai wasu mutanen suka hasala suka rika kai har hare kan dukkan wanda yake da alaka da makiyayi a makwabciyar benue wato kogi a nan ma an sami mummunan labari ne na wata tarzoma na kabilanci inda rayukan mutane akalla goma suka salwanta sai mu tafi ƙasar jamhuriyar Nijar mu taɓo gayyatar da 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasar da ke Yamai suka aike wa ministan tsaro Kallamun Tari. Sun nemi ya gurfa gurfana gabansu ne don ya masu bayani dangane da wani jirgin saman ƙasar da suka daina jin duriyarsa Ministan dai ya amsa goron gayyatar, ya je ga majalisar inda yake cewa jirgin saman kasar dai bai bace ba, yana nan kuma ana neman wanda zai saya ne saboda tsohon yayi ne. Babu wani magudi, babu wani cuku-cuku, ba wani abin da a ga inda jirgi yake a shawara mun ka ce sai da muke yi. Tunda ba mai aje shi don kusa su shiga ko je mage ya shiga shi shi ɗiya sai da shi za mu za mu sai da shi ga mai so. wake so ya zo gashi za a saida na ingila ta bakin ministan tsaro na kasar jamhuriyar Nijar Kallamun Tari. Sai mu karkare da kasar Kamaru inda kotun soji ta yanke wa wasu shugabannin 'yan aware na yankin masu magana da harshen Ingilishi su shida hukuncin zaman kaso na tsawon shekaru sha ɗaya zuwa sha uku. Kazalika kotun ta ci taronsu sai fa dubu ɗari da hamsin ko kuma ƙarin zaman kaso na watanni tara kowannensu. Suna da kwanaki goma don ɗaukaka ƙara. Musa Useni na kungiyar da ke fafutukan kare haƙƙin bil'adama da ke ƙasar Kamaru ya nuna damuwa matuƙa game da wannan hukunci. Eh wato wannan hukunci wato hukunci ce wanda a zahirin magana muna ganin cewa gwamnati ba ta yi musu adalci haƙƙin bil haƙƙi ba. A sakamakon bincikoki da yawa da ba a tabbatar ba. To kuma kai ma ka san cewa a ƙasashenmu na Afirka musamman wannan Afirka namu na masu harshen Faransa. matsaloli na cin amana ko kuma ce na ɗaura ma mutane sharri ire-iren abubuwa ka suna da yawa. Ta bakin Musa Usaini kenan daga kasar Kamaru. Masu sauraron mu duka-duka da aka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin injiniyan namu Ibrahim Tukur Kefi, ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.